DW himma dai matasa. sauraro Assalamu alaikum barkam da sake kasancewa da ku a cikin shirin himma dai matasa. Shirin da kan zaburar da matasa kan dogaro da kansu. Sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku a wannan makon. To za mu je jihar Katsina ta duk kudakin kara inda za mu je yadda wata matashiya ta riƙe sana'ar dambun nama a matsayin abin dogaro da kai. Kana mu je jihar Adamawa don jin wani matashi da ya rungumi sana'ar yin turmi. A Kadunan Najeriya kuwa wata matashiya ce ke bin lungu da saƙunan birane da karkara tana faɗakar da mata illar da ke tattalin shakar hayaƙi. za mu faro shirin da wannan makon ne daga jihar Katsina inda wata matashiya a jihar ta Katsina ta kammala karatunta na sakandare kuma ba ta da damar ci gaba da karatun. Hakan yasa ta kama sana'ar yin dambun nama don dogaro da kai. Matashiyar ta ce ta fara sana'ar ce a gidan mahaifinta kuma tana sayarwa a cikin birnin Katsina. Sai dai daga bisani sana'ar ta haɓaka inda yanzu take kai dambun nama a jihohi daban-daban. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana. nan matashiyar ce zainab lawal abdulkadir ke motsa naman a cikin tukunyar da take hada shi yana kan murhu shi dai wannan dabbin nama matashiyar tana yin shi ne da naman kaji kuma ta yi ma dw karin bayanin dalilan kama sana'ar ina so dai na dogara da kaina sannan ba na so na rinka cewa ko iyaye na bani bani ko ka damu dangi da bani bani sannan kuma ina so da ci gaba da karatu na. Matashiya Zainab ta ce ta shiga wannan sana'a da kafar dama ta la'akari da irin nasarorin da ta samu. Da wanki sai na zauna na wanke da kaina gashi ba na son wanki amma yanzu zan aika da shi gidan mai wanki ta wanke min na biya ta sannan kamar kaga irin bukukuwa na dangi ko kawaye ba na tsayawa iyaye su bani da kasuwanci na iya kashi a cikin unguwa ne sai na yi tunanin in faɗaɗa shi mana in rika sawa a status ɗina da shafi na na facebook to duk ina sawa yanzu kuma kaga garuruwa daban-daban irin su abuja kano bauchi gombe sokoto duk ina kai kasuwanci na yanzu To ko akwai kalubalen da Zainab take fuskanta a wannan sana'a ta dambun nama da take a cikin birnin Katsina? Babban da kalubalen da ni na fuskanta ina fama da 'yan bashi yanzu kaga kamar azumin nan da ya wuce na yi sana'a cikin azumin gara na ga wuta ga waye amma a haka mutane za su siya wasu kana jin nauyin su ne zai sa sai su amfani da wannan dama sai su ce ba ni na bada in suka ansa shi kenan. Ganin Zainab tana matashiya ta kama wannan sana'a ta sai da dambun nama kuma ta sa'a ta amshe ta hakan ne sa ta yi amfani da damar wajen nusar da 'yan uwanta mata musamman ma matasa kan mahimmancin sana'a gaskiya su tashi su nemi sana'a idan mace tana sana'a ita kanta za ta fi jin kanta irin ta zama comfortable hakan nan sannan ko irin tsakanin saurayi da budurwa ma za ka ga in ya san kina sana'a ya fi girmama ki al'umma da dama na sayan wannan dambun nama na matashiya zainab irin su muhammad saifullahi saboda yadda suka aminta musamman ma abin da ya shafi ɗanɗanansa. Gaskiya wannan dambun nama da nake sai na fara ganin shi ne tun a status da kuma shafin ta na Facebook ban taba ɗanɗanawa ba sai ran da Allah ya sa na ɗanɗana na ji yadda yake da daɗi. Yanzu dai wannan matashiya Zainab ta ce ta san da hidima ta taso mata za ta yi wuf ta ta Yusuf Ibrahim Jirgaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya. Sana'a da Mukode wani matashi ne da ya rungumi sana'ar yin turmi. ya kuma shahara a garin Mayo Belwa da ke jihar Adamawa. Wakiliyarmu Fatima Muhammad ta haɗa mana rahoto a kan wannan batun. Nan Sani Adamu ko ke kenan a yayin da yake sana'arsa da ya runguma na yin turmin gargajiya da ba kasafai ake samun matasa da yin irin wannan sana'ar ba. Bayan kammala karatunsa na boko ne wannan matashi ya rungumi wannan sana'ar. Sani ya zaɓi ya nemi wannan sana'ar da zai dogara da ita wanda ba sai ya aikin gwamnati zai samu dukkanin rufin asirin da yake bukata. Na gama makaranta ina zaune ban da aikin yi sai na lura da gaskiya zaman da nake nan zai iya sani a cikin wani hali har Allah ya sa na je na samu wani na roke shi akan farin aikin nan. na fara tun ba na samu gashi na Allah ya sa ni ma na iya na samu har wasu ne yanzu a karkashi na. A bisa hubbasan da ya na runguman wannan sana'ar ya bayyana irin nasarorin da ya samu. Ko da wani rana ne baran tashin jin roki wani kuɗi ba gashi na cikin kwanciyar hankali sannan kuma ina biya ma kaina bukata sannan bukatun gida in ya tashi ina iya biya in bai fi karfi ba duk da irin nasarorin da ya samu sani adamu ko da ya ce akwai kuma kalubalen da yake fuskanta wajen gudanar da sana'ar matsaloli maganan gaskiya asarin da aikin ne yake da shi kamar ka hau mota ne ka ga mota kawai sai allah ya soke ko kuma ka hau jirgi sai allah ya soke ka lafiya to haka aikin ne yake za ka iya ka ji ciwo za ka iya ka sauka lafiya kayan aikinmu gaba ɗaya sari kamar yanzu da safe ma ina wasa ƙarfe ya faɗi a kafa na ji min ciwo kin ga duka sannan kana iya kana yi bawo ya fita buge ka fuska ganin yadda sana'ar hannu ke da mahimmanci ga al'umma musamman ma ga su matasa sani ya kira yan uwansa matasa su rungumi sana'ar hannu a gaskiya matashi ka in har kana matashi fakka da sana'a to kai ba mutum ba ne ma don duk abun da zaka yi duniyar nan sai da kuɗi tunda ba aikin gwamnati matasa mu tashi mu nemi sana'a Burin matasa da dama dai shine da zarar sun kammala karatunsu su samu aikin gwamnati sai dai da matasan za su sauya tunaninsu su rungumi sana'ar hannu kamar yadda Sani ya yi da za samu raguwar matasa marasa aikin yi a Najeriya. Fati Muhammad, DW Hausa daga Yola a Najeriya. To yanzu kuma sai mu je Kaduna a tarayya ta Najeriya inda wata matashiya kwararra akan muhalli ke bin unguwanni a cikin birane da karkara. tana faɗakar da mata illar da ke tattare da shakar hayaƙi na dafe-dafe da suke yi da itace. Daga Kaduna wakilinmu Ibrahima Yakubu ya aiko mana da wannan rahoton. To ita dai Maryam Ali wanda aka fi sani da suna Mami wata matashiyar Kaduna ce wanda tun bayan kammala karatu ta sadaukar da rayuwarta wajen shirya tararraki daban-daban da suka shafi na inganta rayuwar matan birane da karkara ta hanyar fargar da su game da cututtukan zamani da inganta tsaftar jiki da na muhalli na kuma yadda za su rika da nasu gudunmuwar wajen magance aukuwar barkewar wata annoba ko cuta a cikin muhalli. Abin da ya jawo ra'ayi na gaskiya na ga cewa ya kamata in ba da gudunmawa na sosai akan wayar da kan mata dangane da abin da ya shafi rayuwa kamar zaman lafiya kamar tsaftan muhalli tsaftan jikinsu da kula da um, muhallinsu da da kuma canjin yanayi kaga yanzu misali ana fama da ɗumamar yanayi yawanci cututtukan zamani yana faruwa ne ta sakamakon wannan ɗumamar yanayi idan ana amfani da wasu abubuwa itatuwa da yanayin motocinmu da wasu abubuwa da um, hayaki da gurbataccen iska da ake shaƙa da su kona taya da sauransu daga cikin nasarorin da ta samu da akwai na yadda matan birane da karkara suka amsa shirin nata sai kuma ne da take bullo da wasu sabbin tsare-tsare da suke taimakawa samari da 'yan mata musamman ma dai na wajen tashi tsaye neman na kansu gaskiya nasarorin da na samu shine yawanci idan muka je muka wannan sensitization din da awareness gaskiya idan muka ƙara komawa muna ganin cewa suna amfani da shawarwarin da muka ba su to wannan yana min daɗi sosai gaskiya ina ganin shine nasarar da nake samu in naga na je na wayar ma mata kai in ga sun yi amfani da shi kuma an samu canji sosai a al'umma ki sun rage irgirki girki da itace ce suna amfani da gas wanda ba su da karfin siyan gas suna amfani da gawayi ko kuma kananzir instead duk da irin dumbin nasarorin da ta samu dai har wayo dai akwai manyan kalubalen da ke ci mata tuwa kwarya waɗanda ke kokarin dakushe mata kwarin gwiwa a kokarin da take na canza tunanin matan birane da karkara to gaskiya kalubalen da nake fuskanta shine yawanci rashin kayayyakin aiki ina nufin kamar tools kenan ko kuma idan zan ji wannan sensitization din da awareness ina bukatan kamar projector computer da sauransu da zan rika magana ina display ina nuna nuna musu abin da yake faruwa ina ganin kamar wannan zai fi shiga kwakwalwansu fiye da a gaya musu da baki sai tallafi daga wurin gwamnati ko kuma kungiyoyin da irin wa'annan abin ya shafa matashiyar ta shawarci matan najeriya akan tashi tsaye neman na kansu kiran da nake ma mata musamman ma 'yan mata matasa shine eh, idan ko suna karatu ne ko kuma in sun gama karatu duk wanda allah ya sa ya samu wani um, ilimi na abin da ya shafi ya wayar da kan mutane ya kokari ya hakan saboda a gudu tare fatarta a tsira tare. Fatar ta dai a kullum ita ce na ganin matan birane da karkara sun yi bankwana da bakar fatara da talauci da ke addabar su. Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To ma sauraro duka-duka a madadin waɗanda suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma waɗanda kuka ji su fauziya dauda ke cewa mu huta lafiya daga nan birnin bonn na tarayyar jamus